matsalar kasama matsalar kasama ita ce sai aka samu gawa a tsakiyar anguwa ba ta daidai da kofar gidan kowa ba ya za a yi wannan matsala ta faru a jahiliya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da ita tabbatarwar da annabi ya yi wa ita shi yasa sai ta zama hukunci a musulunci idan a tsakiyar anguwa ko a tsakiyar gari aka samu gawa bata kwanta daidai jikin gidan wani ko kofar gidan wani ba to ba za a tuhume shi ba amma in tana jikin gidan shi ko tana kofar gidan shi to za a tuhume shi cewar za a tuhume shi ba wai ana tabbatar da abin ba za a bincike shi ya aka yi in ya iya kare kanshi shikenan a wanke shi daga jinin ta. to shi shikenan yanzu an same ta ne a tsakiyar anguwa sai malamai suka ce to hanyar da za a yi shi ne sai a nemo makwabtan gidaje har gidaje hamsin na wannan inda gawar take sai a ce kowane gida su ba da mutum ɗaya mutum ɗayan nan zai rantse da Allah akan cewa ban kashe ba ban san wanda ya kashe ba idan na kashe ko na san wanda ya kashe na rufe Allah ya kashe ni nan da baɗi kun yadda ake rantsuwa ƙasa ba ban kashe ba ban san wanda ya kashe ba idan kuwa ni na kashe ko na san wanda ya kashe amma na wuce to Allah ya kashe ni nan da badi'uwa haka sai a ce shi ke nan tafi to ya wakilci mutan gidansu sai a ce gida na biyu har sai an kewa gidaje hamsin a anguwar idan har kai ka san wanda ya kashe ko da hannunka a kashewa to karka wannan rantsuwa in ba haka ba shari'ar musulunci ta ce ka ba da raƙumi biyu wannan ya faru ne ga wani wan uban annabi sallallahu alaihi wasallam kakan annabi ya bada dan shi a matsayin a tafi kiwo aka je ne musu kiwo a wani ƙauye wannan sai ya yi wa mai gidan shi laifi sai mai gidan ya kwace tsimangiyar da yake kora dabbobin sai shauɗa mai sai faɗi ya suma sai mai gidan sai kora dabbobin shi ya tafi da ya faɗi ya suma can sai ya farfaɗo to amma da ya farfado kuma sai magagin mutuwa ya haushi sai da wani mutum ya zo wucewa da kaya na guzuri alamar zai tafi makka ne sai ce kai bawan Allah wuce eh ina za ka je ce zan je aikin hajji ne ya ce in ka je in aka taru a filin arafa ta ce ina banu hashim in suka ce ga sai ka ce ina dattijo wani abdulmutallib in ya ce gani sai ka ce to mutumin nan da ka ba amana ɗanka ya kashe maka ɗanka yana faɗin wannan magana sai ya faɗi sai ya mutu da aka zo aka binciki mutanen gari gaba ɗayan mutanen gari sai suka haɗa baki sai suka ce su gaskiya ba su san wanda ya kashe ba a halin sun san cewa mai gidan shi ya kashe shi sai aka nemo mutane gidaje guda ainihin hamsin aka ce dukkan su za su rantse kowanne zai rantse a halin ya san karya ne sai guda ɗaya sai ce a shi a yafe mai ba zai rantse ba to a lokacin nan fatawar bokaye ne ake zuwa wurin su da yan sai aka je sai aka ce to shikenan abin da zai ba da raƙumi biyu zai ba da raƙumi biyu shikenan riwayar hadisin tana nan cikin sahihu bukhari ka karanta fiqh sunna a cikin mujalladi na uku babin kisan kai aka ce kafin shekara ta kewaye mutum arba'in da tara duk suka mutu shi wannan kwaya ɗaya da ya da raƙuma guda biyu shi ne kawai ya fita a musulunci da annabi ya zo sai aka yarda da wannan hukuncin da haka idan aka samu gawa a gari ko aka same ta a anguwa kun ji abin da ake yi jama'a ba kama mutane za a kai su duk a ɗaure su ba a dukan su ana karɓan kuɗi yan sanda na sako su shi kuma wanda aka kashe mai ɗan uwa ƙarshe a cika takardun banza a ce to shi kenan ƙarshe sai zama babu wanda ya ci riba sai yan sanda ko ba haka bane haka ne sai a ce an samu gawa a unguwa sai yan sanda su zo sai su kwashe mazajen unguwa gaba daya ko ne sai a zo a daidaita dubu hamsin dubu saba'in dubu hamsin dubu saba'in sai a sako su shi kuma wanda aka kashe da wanda aka kashe wa dan uwa fa ya tashi a bata makatanta amma a musulunci shine za a kiraye su ne masallaci ne kotu ne a wani wuri ne sai a ce to an samu gawa a cikin anguwarku kun san wanda ya kisan kan in sun san su faɗi idan kuma sun sani ba su yadda su faɗa ba cikin gidaje hamsin ɗin nan sai kowa ya bada raƙumi guda biyu nawa kenan ɗari kenan to kun ji diya shine hikimar musulunci in ma su biya diya sun sani kenan in ma ba za su ainihin faɗi ba ba za su biya diya ba to sai su rantse to kun ji yadda ake rantsuwa to amma ita rantsuwar in ka yi ta in ta tabbata ƙarya ce za ka mutu kafin shekara ta kewaye wannan biyu daga cikin ayoyin Allah